Hausawa Top TV tashar al'umma. Tofa ga wani zazzafan saƙo da za mu sa muku daga ƙasar Nijar inda wato wani ɗan Nijar ya fusata a kan irin raini da 'yan Najeriya suke yi wa ƙasar ta Nijar inda ya fitar da saƙo cewar tsakanin Najeriya da Nijar abu ɗaya ne don haka kar ɗan Najeriya da ya kuma raina Nijar kar ɗan Nijar ɗin da ya kuma raina Najeriya ga saƙon da ya kuji abin da yake faɗa. yau zan ƙara jan hankalin 'yan uwana 'yan Nijar don Allah don Annabi akan irin cece ce mafi yawanci da yake aksari yake tasowa a cikin gurfuka na WhatsApp za ka ga tsakanin 'yan arewacin Najeriya da 'yan Nijar mafi yawanci akan samu wa'annan abubuwan to 'yan uwana 'yan Nijar ku ne zan yi kira akan ire-iren wannan abubuwan da wasu tsirarakun 'yan arewacin Najeriya wasu marasa galihu ma wanda a cikin ƙasarsu najeriya ma kashin kare ya fi su daraja a cikin ƙasarsu su ne suke yare na nijar da najeriya eh suke raba nijar da najeriya kowa ya sani dai duk wani maluki tun da aka kafa nijar da najeriya aka samu incin kai kowa ya sani ga wanda ya san tarihin nijar da najeriya to bai isa ya raba su ba nijar da najeriya ƙasa guda ce su je su diba tarihi ko ƙasa biyu ce sannan yau alaƙar da ke tsakanin nijar da najeriya ko muhammadu buhari bai isa ya raba ta ba sakamakon nijar da najeriya akwai dangantaka mai ƙarfi akwai alaƙa da dangantaka mai ƙarfi ta fannin kasuwanci akwai kuma ta fannin makwabtaka akwai kuma ta fannin eh, abin da ya shahi auratayya tsakanin 'yan nijar da najeriya idan za ku yi tunani yan na yan Nijar yan arewacin Najeriya wasu tsararrakun su wasu gurbatattun su ne suke bata Nijar ne suke kushe Nijar suke son su raba Nijar da Najeriya kun taba ganin yan kudu sun taba magana akan Nijar su ce sun raina Nijar ko ba su san Nijar to a cikin arewacin najeriya haka gurbataccen su ne wasu su wanda ba su da galihu wanda ba su iya sanyawa ba su iya hanawa wanda a cikin najeriya ma ba kowan kowa bane wanda kashin kare ma ya fi su daraja a cikin kasar su su ne suke bata nijar amma dan arewacin najeriya wanda ya san kima kanshi ya san darajar kansa ya san mutuncin kanshi ba zai taba bata nijar ba idan kuka duba za ku gani akwai abubuwa da dama wanda Nijar ba za ta iya yanzu ba babu Najeriya Nijar ba za ta iya yi ba babu Najeriya haka Najeriya ba za ta taɓa yi rayuwa ba babu Nijar yau da a ce a kulle bododin Nijar da Najeriya tsakanin su a kulle ɗan Nijar bai zuwa Najeriya dan Najeriya bai zuwa Nijar tsawon shekara guda a kulle ba a shiga da komai sai mun koka sai sun koka akwai abubuwa da dama wanda babu su a Najeriya dole sai an zo Nijar a ɗauke su a kai da su Najeriya akwai abubuwa da dama wanda babu su Nijar sai an je Najeriya a ɗauko su akwai abubuwan da muna da su Nijar ba su wadace mu sai mun je Najeriya mun karo akwai abubuwan da suna da su Najeriya amma ba su wadace su dole sai sun zo Nijar ko kuma ingancin su ba dai ba dole sai sun zo Nijar sun tafi da su Najeriya to saboda haka jahilai da kike marasa galifu marasa sanin ciwon su marasa sanin darajar kanun su ne suke iya raba nijar da najeriya amma raba nijar da najeriya sai allah wanda ko shugaban ƙasarsu muhammadu buhari bai isa ya raba nijar da najeriya ba akwai auratayya tsakanin 'yan nijar da najeriya yau arewacin najeriya idan aka ce kabdan arewacin najeriya za a tace kabdan arewacin najeriya duk wanda ke asalin ɗan nijar a maido nijar arewacin najeriya me za a ragawa ba za a rage komai ba a ɗauki kano kaduna zamfara Sakwato, kebbi abuja varno a ɗauki eh, abin da ya shahi su naija nan su katsina su kadunan nan su ainihin eh, adamawa su yobe ɗin nan don allah don annabi idan aka su gwamben nan idan aka tace yi arewacin najeriya ina nufi arewacin najeriya a tace yan nijar kwata-kwata asalin dan nijar ma a hidda shi daga cikin arewacin najeriya wai me za a ragawa ciki su da suke kuri wannan suke karya mace irin rayuwa ce suke a arewacin najeriya wadda ta sha bamban da ta nijar na yi yawo duk inda na zana muku ɗinnan, na yi yawo na ga irin rayuwarsu menene za su gwada mana menene za su gwada mana sauƙin rayuwa menene za su gwada mana kayan rayuwa za su gwada mana Nijar na yi yawo arewacin Najeriya na sani Kano babu inda ban taka da kafafuwa na ba na kaman Nijar na ɗauke ta Najeriya wannan suka tsinan nan suka duna su ina ne ban yi yawo ba na san inda na san komai na ga ciki na ga waje to saboda haka ku na kula asalin 'yan Najeriya asalin 'yan arewacin Najeriya masu kima masu mutunci ba su taɓa na Nijar ba ba suna da jarumai ba ai suna takama da jarumansu wanda su ne jarumansu wanda eh, ainihin celebrities nasu na arewacin najeriya abin da ya shahi 'yan fim abin da ya shahi 'yan eh, comedy abin da ya shahi mawakansu su tambaye su idan suka zo nijar irin rayuwar da suke yi su tambaye su idan suka zo nijar irin karramawa da suke samu su tambaye su irin kudaden da suke samu nijar ai da kudi ake karya duk wata rayuwa in babu kudi babu ita to mawakansu da suke alfahari da Nijar duk wata sallah duk wani abu su tashi su zo Nijar akwai wanda wani bai taba samun kuɗin da yake samu Nijar wani a ƙasar shi mahaifar shi ta Najeriya bai taba samun su ba to saboda haka ku daina kula tsiraran mutanen nan marasa galihu kamar yadda na gaya muku da kashin kare ya fi su daraja a cikin Najeriya su ne suke bata Nijar kuma da yawan su wanda suke bata Nijar wani suna wani hayagaga kamar zansu kamar matansu suna wani cacaniya cikin WhatsApp suna kasashen waje su ma su dawo kasar su zama. in su wata tsiyani a cikin kasar su to su koma cikin kasashen su zauna to saboda haka ku daina kula su wannan marasa galihu marasa mutunci dama ba san dare shi wulakantacce Allah yake yin shi eh a cikin kowace al'umma kana samun dama a cikin dabbobi ma kana samun this is not a hotspot koma bayan dabbobi gurbataccen dabbobi gurbatacciyar dabba a wulakantacciyar dabba to haka a cikin 'yan adam ma akwai su to su ne kwatankwacin irin waɗannan mutanen wanda nake gaya muku to saboda haka yan uwana yan Nijar ku daina kula waɗannan mutanen mu ba za su iya raba mu tsakanin Nijar da Najeriya ba dan Nijar dan Najeriya dubu nawa ne suke cikin Nijar da iyalansu da komai da gidajen suna kasuwanci sai dai sun je ziyara Nijar su haka yan Nijar akwai su Najeriya to menene za a za iya raba Nijar da Najeriya auratayya ta shiga tsakani komai ma ya shiga ciki ya za a iya raba Nijar da Najeriya to saboda haka ku kyale su wannan jahilai ne ku daina kula su ba su san ciwon kanin su ba da yawan su wasu inda za su san tarihin su masu masu wannan ai yan arewacin Najeriya ne sai ka samu tsatsan su ko kakannin kakannin su yan Nijar ne sun je Najeriya sun zama shirman banza shirman yohi kawai wannan ku ci gaba da al'amuran ku yadda kuka saba tsakanin ku da 'yan najeriya masu mutunci waɗancan marasa mutunci ku kyale su ba za su yi taɓa rabin nijar da najeriya ba 'yan nijar 'yan najeriya ina muku fata alkhairi 'yan uwa 'yan najeriya na gari mutanen kirki ina muku fata alkhairi sunana yusuf al-shabab allah ya bar zumunci allah ya bar mu tare insha allah to kamar yadda kuka saurari wannan sako. babu shakka abin da wannan bawan Allah yake faɗa babu shakka gaskiya ne tsakanin Nijar da kuma wato Najeriya ba abu ne wanda za a ware ba bai kamata a ce ɗan Najeriya ya ringa raina wato ɗan Nijar ba Kar ka ga cewar kana Najeriya wasu daga cikin 'yan Nijar suna zuwa kasar ka suna yin kasuwanci wasu kuma suna zuwa dai wasu uzurarrukan daban. To babu shakka idan baka sani ba kamar yadda kake a Najeriya haka kai ma 'yan kasar ka ta Najeriya suke haurawa can Nijar su je su yi kasuwanci su hayayyafa su auri matan can ma. Babu shakka a kasar Nijar sun zama wato kafaɗa da kafaɗa da kuma kasar Najeriya. dukkan abin da wato najeriya take yi sai ka tambayi shugabannin za ka san cewar akwai alaka da juna wato najeriya takan karɓi wasu abubuwan a wajen Nijar? su ma sukan buƙaci wasu abubuwa a najeriya to kawo kuwa hakko tsakanin cinikayya idan da za ka shiga irin kasuwanninmu na kwari da dai sauransu za ka ji irin yanda wato 'yan kasuwarmu suke shi wa 'yan nijar albarka duba da irin kasuwanci da suke da su suna jin daɗi tare da su sai ne masu ciniki mai albarka kuma mai yawa babu shakka ya kamata wannan saƙo ya shiga zukatan 'yan najeriya da kuma 'yan nijar to masu sauraron mu me za ku ce a dangane da wannan rahoto da muka samu mako tsakanin wato nijar da 'yan najeriya tsakanin irin cece kucen da ake a tsakani mun gode za ku iya tuntuɓar mu ta sashen kwamen za mu